wanda su ne za su jagorance mu da fatan Allah ya samu fa'idantu daga abin da za mu saurara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau takwas ga watan bakwai shekara ta da goma sha hudu. idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa alaran masu yala Allah sarki yace ce wa'ida hanyar tunbi da hiyatin fahayyu bi a sana min ha inna allaha ta na'ala kulle shayin hasiba yanzu sai addinin musulunci ya zo yana mana magana akan gaisuwa alkur'ani ya dawo yana magana akan gaisuwa wannan shi ke nuna islam is a complete way of life islam babu abin da bai yi magana akan shi ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza huyitum bi tahiyatin idan aka gaida ku da wata gaisuwa me ake cewa gaisuwa a tahiyya malamai suka ce abinda ake cewa gaisuwa kalmar tahiyya an samo ta daga alhaya wato rayuwa wato abinda ake cewa gaisuwa shine yi maka fatan tsawon rayuwa da kyautatuwarta wannan shine ma'anar gaisuwa a harshen larabci wannan ne dalilin da yasa wato dukkan ƙabilu da duk yarukan duniya da al'ummomi akwai gaisuwa a cikin rayuwarsu sai dai islam shi ne ya zo da tsarin gaisuwa da ba a taɓa samun wacce ta fita ba a tarihin duniya gaba ɗaya wacce irin gaisuwa ita ce sallama me yasa sallama ta fi kowace gaisuwa alkhairi saboda ita sallama a cikinta akwai addu'a akwai addu'a kuma a addu'ar aka roƙa maka abin da ya fi komai muhimmanci wannan yasa sallama ta fi kowace gaisuwa alkhairi a dukkan gaisuwa da ake da ita a duniya yanzu ka samu bahaushe zai gaida kai ce ina kwana kaga ya kamata ka ce ko kwana na nan ko kwana bai nan tunda ya tambayi inda kwana yake akwai addu'a a ciki babu addu'a in ka samu bature ya ce ma good morning safiya mai kyau baka da kotaro baka karya ba yana ce maka safiya mai kyau yayi ya san cewa safiyar mai kyau ce a wurinka ko ba ruwan bature ko a kurkuku kwana zai ce ma good morning balarabe ya ce sabahul khair kaga duka babu addu'a a ciki amma a gaisuwar musulunci akwai ne akwai addu'a assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku babban abin da ɗan adam yake so a duniya a rayuwa gaba ɗaya shine aminci idan ba aminci babu abin da ke da amfani a rayuwa gaba ɗaya kuɗi sai kana da aminci suke da amfani idan babu aminci ka tara kuɗi za su yi amfani ba za su yi amfani ba ba za ma a buɗe kasuwar ba balle ka je ka sayo in ka siyo ana rikici ba aminci ba za ka iya zaunawa ka ce ba saboda ba me babu aminci shi yasa aka wa mutum hukuncin kisa gobe za a sare kansa yau sai gagara cin abinci ga abincin ba zai iya ci ba saboda baya cikin me baya cikin aminci ko sallah idan ba aminci zaka iya yi ba za ka iya yi ba duk abin da ka ga an iya yi a rayuwa sai idan akwai aminci akwai zaman lafiya sarauta in ba aminci za ta yiwu bahaushe ya ce zama lafiya ya fi zama dan sarki ba ma ɗan sarki ba ya ma fi zama sarkin gaba ɗaya don sarkin ma ba zaman lafiya a cikin matsala yake to wannan ita ce gaisuwar mai ita ce gaisuwar islam shi yasa qur'ani yace wa idza hayyatin bi tahiyyatin idan aka gaida ku da wata gaisuwa to idan za ku bada ansa fa hayyu bi ahsana minha to ku mai da gaisuwar da abin da yafi gaisuwar da aka yi muku alkhairi ji Allah aw rudduha ko kuma ku mai da kwatankwacin wanda aka yi muku malamai suka ce wannan aya na daga nasosi da suke nuna ansa sallama wajibi ne ka yi wa mutum sallama sunna ne amma idan ka masa shi kuma ya ansa menene wajibi ne shi kuma ya ansa domin da aka ce wa izahu yitun bi tahiyatin sai aka ce fahayyu bi ahsana minha wannan fahayyu din amri ne min al'a'ala ila ajina, Allah madaukin sarki ne yake bada umarni cewa idan an gaida ku da gaisuwa to kuma ku mai da gaisuwar mafi alkhairi da wacce aka yi muku ko kuma ku mai da kwatankwacin wacce aka yi muku da wannan ne yasa malamai suka ce gurfani ba gaisuwar musulunci ba ne malaman bid'a suna ta da barbarwaya za su yi su kare gurfani ko menene hujjar su suka ce to ai wajen huda da iyaye an ce wa kasid lahuma janaha zulli wa qul lahuma janaha zulli min rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira suka ce Allah madaukin sarki ya ce wa lahu ma jana hazzuli min rahma iyayenka ka shimfiɗa musu fikafikai wato na tausayi da jin kai in ji Allah maɗaukin sarki sai suka ce to shimfiɗa fikafikai ɗin nan abin da ake nufi shine ka gurfana kaga wannan fassara babu wani cikin magabata da ya taɓa yin wannan fassara fassara ce da aka ƙirƙiro ta daga baya to idan ka ce abin da ake nufi da wakfir ma janaha zulli shimfiɗa fikafikai shine gurfanawa to ƙur'ani zai kawo maka matsaloli da yawa domin Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke ce masa wakfir jana haka liman ba aka Allah ya ce ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi ka daga cikin muminai to ka shimfiɗa masa fikafikanka to idan shimfiɗa fikafikai shine gurfanawa kenan annabi in ya haɗu da muminai mai annabi zai yi kenan annabi sai ya gurfana ko in ya haɗu da sayyidina abubakar in ya haɗu da umar sai ya gurfana ya haɗu da usman da ya haɗu da mai imani sai ya gurfana kaga ba zai kama hankalinka a ce annabi shi zai gurfana wa sahabbai ba ga kuma annabi Allah ya ce shimfiɗa wa sahabbai fikafikansa daga nan zamu gane wancan shimfiɗa fikafikan ba gurfanawa ake nufi ba abin da ake nufi shine iyaye a tausaya musu a kula da su ka gina musu gida in kana da hali ka saya musu riga in kana da hali ka saya musu abinci ka musu ladabi in suna magana muryarsu sama da taka in sun umurce ka ka aikata in sun hana ka kai me ka bari kenan abin da ake nufi da gurfanawa a waccan wato shimfiɗa fikafikai a wannan ayar shine mutuntawa da girmamawa abin da ake nufi kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi kowa girmama mutane ya fi kowa mutunta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana to daga nan ne malamai suka ce wato gaisuwar da ake magana akan ta a nan gurin ita ce sallama ita ce sallama idan wani zai same ka ce assalamu alaikum to kai idan za ka ba shi ansa sai ka ce wa alaikumussalam yanzu ka da masa gaiso da ya maka don iya assalamu ya roƙa maka kai ma sai ka ce me wa alaikumussalam to ka ƙara masa ka yi fiye da wanda ya yi ka ce me wa rahmatullah an gane wannan idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu ya roƙa maka aminci ya roƙa maka rahama to kai in zaka bada ansa ka ƙara ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah sai ka ce wa barakatuhu ka ƙara me wa barakatuhu in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yanzu ya ƙure gejin gaisuwa a wajen wasu daga cikin malamai wasu malamai sun ce a sallama ba a wuce wa barakatuhu rahama da albarka kada yake karawa akan me akan aminci menene hujjar su suka ce gaisuwar mala'iku ga annabi Ibrahim suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah ta tabbata a gare ku da albarkarwa albarkar Allah iyanan suka tsaya bayan su roƙa masa salama sai suka ƙara masa da rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait da wannan malamai suka ce to ba a wucewa barakatuhu a wajen sallama wasu malamai suka ce ana iya wucewa saboda hadisi da aka samu a Abu Dawud wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce wa alaikum salam ya ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum salam annabi ya ce zauna kana da lada goma sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah annabi ya ce zauna kana da lada ashirin wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ansa annabi ya ce zauna kana da lada talatin sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zauna kai an ka sake kara ma goma ka samu arba'in ina fata an fahimci wannan duk da maganar da malamai suka yi akan wanda ya roito hadisin wasu malamai suka ce a wannan ruwayar tasa an samu wato wuraren da maluma suka karba saboda haka ita ma wannan ruwayar ana iya me ana iya karba saboda haka idan aka kara wa magashiratuhu ba ai me ba ba ai laifi ba shi ma ya karbu to abinda ayar take nufi duk sanda wani yazo zo ya maka gaisuwa to sai ka kara idan ya kura malejin gaisuwa to nan sai ya zama auru duha babu yadda zaka wuce nan sai dai ka maida masa kwatankwacin abin da yayi maka an gane wannan wannan shine fasara ayar ba gurfa nawa ba dan da gurfa nawa ne da an samu matsala domin Allah ya ce duk wanda ya zo ya gaida kai kamar fiye da yadda yi kenan idan ka ya zo na ya gaida kai kai an ce ka masa fiye da yadda ya yi to kai dattijo ya zaka yi kaga dattijo zai je ƙasa haka ne idan ka je ka samu liman ka na ka gaida shi Allah ya ce to liman yi fiye da yadda aka yi maka liman ya zai yi sai ya kwance lif in ka samu mai martaba sarki sai ka gurfa na ka gaida shi an ce mai martaba ya maka fiye da <laughs> kenan martaba sai yaya sai aje martaba da ya tafi ƙasa kenan ba shine fassara ayar ba fassara ayar shine wannan fassara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ta aikace Allah ka gafarta mana na'am idan za a zo a yi sallama ya ake yi idan za a yi sallama ya ya ake yi malamai suka ce sallama ta zo da siga biyu kana iya cewa salamun alaikum ka kawo shi da nikira salamun alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum an gane assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum amma salamu alaikum zero an gane wannan wannan gargajiyar bahaushe ba cewa salamu alaikum a'a sai dai salamun alaikum da faduwar wasu ko kuma assalamu alaikum waɗannan su ne sigogin sallama da suka zo a ƙur'ani mai girma a ƙur'ani mai girma an samu salamun alaikum ba mu suratu hudu سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك فقل سلام عليكم قيل يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك أه. وعلى أمم ممن معك أه. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وسلام عليه يوما وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانيه حصلت السيئة أولئك لهم عقبى الدار من عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. من ملائكة يا الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار kun ga duka kalmomin sallama da suka fito a wayannan ayoyi duka salamun salamun ko an kawo shi da me da tanwin to akwai kuma wuraren da zaka samu a Qur'ani mai girma shi kuma an kawo shi da alif da lamu kamar cikin suratu daha innani ana la ilaha illa ana innani ana la إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أعجب أن نقول اذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسول ربك اذهبا إلى فرعون إنه طغى أها. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى آه. إن إن الله يتوى السلام على من اتبع الهدى إن رسول قد إلينا أن العذاب على من كذب وتولى آه إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم والسلام على من اتبع الهدى sai ka gano ni marko ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل أه. يأخذه عدوي لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أه. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله نعم فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلم تقنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إن قضاء فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مجرد قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من to kun ganin da aka ce wassalamu ala mani taba alhuda nan ta zo da me ta zo da alif da lamu a suratu aha akwai a suratu maryam wassalamu alayya اعبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أها. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أها. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا كثيرا تكازو yau ma a motu wa yau ma أبعث Allahu أكبر kun gada ma wassalamu alayya nan ta zo da alif da me da lam to wannan shine siga guda biyu da ake da shi na sallama a qur'ani mai girma ko dai ya zama da alif da lamu a ce assalamu ko kuma ya zama da me da tanwini a ce salamun ina fata an fahimci wannan kada ku yi wasa da sallama sallama tana da daraja a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana falala da daraja da sallama take da shi alqur'ani mai girma ya bayyana falala da daraja da sallama take da shi farko dai sallama ita ce gaisuwar Allah Gaisuwar wa? cikin suratu yasin Allah ya ce salamun qaulan salamun rabbir rahim Allah madaukin sarki yace salamun ita sallama kaulan magana ce min rabbir rahim daga ubangiji nan mai jin kai wane ne ubangiji mai jin kai shine Allah madaukin sarki wannan ya nuna gaisuwar wato Allah madaukin sarki ita ce sallama shi yasa ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da Aisha radiyallahu anha sai ke ce mata ya Aish inna jibrila ya qara'u alayki salam ya ke aish jibrilu yana karanta mai gaisuwa zuwa gare ki a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadawa khadija matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu nan jibrilu ya zo wajena yake sanar da ni za ki zo wajena tare da ƙoƙo da madara a ciki za ki kawo mun abin sha in kin zo in faɗa miki Allah yana karanta miki sallama jibrilu ya karbo sallama daga wajen Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya mika ta zuwa gawa silsilatun zahabiyya kai ka taba ji isnadi irin wannan daga Allah jibrilu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta zarce zuwa ga Khadija uwar mu'minai yace bayan wannan Allah ya ce yana miki albishir wato da wani irin gida da za a gina miki a gidan aljanna min lu'lu'in mujawwaf wato gidan an gina shi da lu'ulu'u lu'ulu'u kashi biyu ne akwai lu'ulu'u dunkulalle akwai lu'ulu'u wanda cikin sa yake rarake lu'ulu'u da cikin sa yake rarake yake fafake yafi ko ne lu'ulu'u tsada to shi ake cewa lu'ulu'u mujawwab irin wannan lu'ulu'u da cikin sa yake fafake da irin sa Allah ya sa a gina miki gida a ina gida a cikin aljanna kenan kun ga sallama gaisuwar wace ce gaisuwar Allah madaukin sarki ce sallama kuma gaisuwar mala'iku ce yanzu muka ce jibrilu ya karanta gaisuwa zuwa gawa zuwa ga Aisha radiyallahu anha haka lokacin da mala'iku suka zo gidan annabi Ibrahim wa hal ataka dhaifu hadithu dhaifi Ibrahim al-mukarramin هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين تو ياكي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم kun ga da mala'iku suka zo gidan annabi ibrahim iz zakaru alaihi yayin da suka shigo kan annabi ibrahim fa sai suka ce salama kenan me suka yi mishi sallama suka yi mishi shi ma da ya tashi ansawa qala salam shi ma yace amincin Allah ya tabbata a gare ku shi ma annabi ibrahim sai ya ansa me sai ya ansa sallama kenan ansa sallama da yayi ya nuna gaisuwar annabawa gaba ɗayansu ita ce me ita ce sallama duk wani annabi idan ya haɗu da sa sallama yake musu shi yasa Allah ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina qul salamun alaikum idan waɗanda suka yi imani da ayoyina suka zo wajenka mu'mine masu imani suka zo wajenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul salamun alaikum to ka ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan ita ce gaisuwar da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce gaisuwar da zai rinka yi wa masu imani in suka zo wajensa wannan gaisuwa ita ce gaisuwar da mala'iku suka yi wa annabi adam kamar yadda ya zo a hadisi kuma ita ce gaisuwar da annabi adam alaihi salam ya maida wa mala'iku sannan sallama bayan kasancewa ta gaisuwar annabawa bayan kasancewa ta gaisuwar mala'iku har yanzu yan aljanna ma idan za su shiga aljanna da sallama suke shiga kamar yadda qur'ani mai girma ya ce udkhuluha Kulqullu haɓe talamin, Ya sake cewa udkulhu, Habisalam. Kulqullu haɓe talamin, Salisu ya yi umar Kulud. Ya ce da'awa hunfiha subax ha na kalla kalla huma, wata وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين duk ayoyin alkur'ani mai girma sun nuna ‘yan aljanna in za su shiga aljanna mai suke yi da sallama suke shiga aljanna sannan in sun shiga aljannar tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su suya su a cikin aljanna na ma menene assalamu alaikum assalamu alaikum shi yasa Allah ya ce sallama kawai zaka yi ta je aljanna la yasma'una fiha lagawan la yasma'una فيها لغوا إلا سلاما أها ولهم رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ونور لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما me suke فتا وجنا إلا قيلا سلاما سلاما to kenan sallama gaisuwar suwaye gaisuwar ‘yan aljanna ne saboda haka babu gaisuwar da ta kai ta daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza laƙiyar muminul mumin idan mumini ya haɗu da mumini ɗan uwansa fa'alƙa ilaihi salam ya jefa masa sallama ya ce assalamu alaikum wannan ya ce wa alaikum salam sun ma'akaza biyarihi sannan wannan ya miƙo hannu wannan ya miƙo hannu suka gaisa suka yi musafaha da juna suka kalli fuskar juna suka yi murmushi suka yi fara'a saboda soyayya ta musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta tanasarat kadayahum kama ta tanasara warqu shajara zurban su za su rinka zuba kasa a wannan lokaci Kamar bishiya ganyenta ya bushe iska mai karfin gaske ta kada iska ta kada bishiyar ta girgiza ta ya ganyen bishiyar zai rinka yi zai rinka zuba kasa haka wato ku za su rinka zuba ƙasa a duk lokacin da kuka haɗu da juna kuka gaisa kuka yi hannu da hannu kuka yi juna sallama wannan ya nuna sallama akwai alheri mai yawa a ciki ko babu alheri mai yawa a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wato idza laqiya muslimun akahu idan mutum musulmi mai imani ya haɗa dan uwansa manzon Allah ya ce yusallim alaihi to yi mashi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in halat bainahuma shajaratun aw hajarun aw jidarun thumma laqiyahu yusallim alaihi yanzu ka masa sallama sai bishiya ta shiga tsakaninku sai ya kewayo ta nan kai ka kewayo ta nan sai kuka ƙara haɗuwa ko dutse ya shiga tsakaninku ko katanga ta shiga tsakaninku sai kuka ƙara haɗuwa manzon Allah ya ce ka ƙara yi mashi sallama da zan maka sallama mu gaisa sai ka kewayo tebur ɗin nan sai na kewayo ta nan sai muka ƙara haɗuwa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙara ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam mu ƙara gaisawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تهابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku yi imani ba sai kun so junanku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in nuna muku abinda in kuka yi za ku so junanku sai manzon Allah yace afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku kenan yaɗa sallama shi ke kawo soyayya tsakanin musulmai soyayya tsakanin musulmai shi ke kawo imani domin kuna faɗa da juna akwai matsalar imani domin Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu Allah ya ce lalle waɗanda suka imani suka aikata ayyuka na ƙwarai to Allah mai rahama zai sanya soyayya tsakanin su kenan soyayya tsakanin masu imani alama ce ta akwai me akwai alama ce ta akwai imani sai da imani ake shiga aljanna to in nace ba za ka yi alwala ba sai ka samu ruwa ba za ka samu ruwa ba sai ka nemo guga da rijiyar nan kadai ke da ruwa in kana da hankali da me za ka fara sai ka fara nemo guga ko daga nan sai ka yi me sai ka yi magana alwala sannan kai alwala kai magana me kai magana sallah to yaɗa sallama tsakanin masu imani ne abin da yake ƙara soyayya tsakaninsu kuma yake zama sanadiyar shiga su aljanna a ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana da masu imani yace ya ku mutane yace abshu salam wasilul arham wasallu bil layl wan nas niyam tadkhuluna aljannata bi salam Allah yace ya ku masu imani ku yada sallama a tsakaninku bayan kun yada sallama a tsakaninku wa imu ta'am ku rinka ciyar da abinci a tsakaninku bayan kun ciyar da abinci a tsakaninku sannan ku sada zumunci a tsakaninku sannan ku rinka yin sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna da sallama a ranar tashin alkiyama an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limaza ittakaza Allah Ibrahim khalila me yasa Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyi badadayin ubangiji sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace li ifsha'ihi salam wa id'amihi ta'am wa salatihi bil layli wan nasu niyam abu uku annabi Ibrahim yake yi yana yada sallama duk wanda ya hadu da shi sai ya ce assalamu alaikum bayan wannan annabi Ibrahim yana ciyar da abinci wa talakawa bayan wannan annabi Ibrahim yana yin sallah da dare a lokacin da mutane suke bacci wannan shine dalilin da yasa Allah yake rike annabi Ibrahim a matsayin me a matsayin kalil Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce sallama tana da protocol saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda ake sallama yaya ake yin sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusallimu rakibu al mashi hadisi ne ingantacce wal mashi alal qa'id wal qalil alal kathir a wata ruwaya wal sagir alal kabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya da kafa sallama kenan ka zo za ka wuce mutum a mota kai ke da haƙƙi masa sallama in akwai buƙatan ku gaisa ba shi ke da haƙƙin yi maka ba kai da kake kan abun hawa kai za ka yi wani ƙasa sallama to mu yanzu mutumin shi ne a mota ya daga gilas talakawa su ne ke bi ana assalamu alaikum shi kuma sai ma ya ga dama ya ansa a wanda ke kan abun hawa shi zai yi mai tafiya da kafa sallama kana kan mashin ko kana kan keke ko kan doki eh? ko kan keke napep kai za ka yi mai tafiya da kafa sallama mai tafiya da kafa shi kuma shi zai yi wanda ke zaune sallama domin idan kana tafiya da kafa mai abu hawa shi zai iske ka in kana zaune mai tahowa shi zai mai shi zai iske ka idan mutane ne yan kaɗan sai suka samu mutane da yawa to yan kaɗan ne su za su yi wa masu yawan sallama idan yaro ƙarami ya haɗu da babba to yaro ƙarami shi zai yi wa sallama shi zai yi wa babban sallama ba babban ne zai yi wa yaro ƙaramin sallama ba sai dai babba idan ya haɗu da yara ƙanana ana buƙatar yi musu sallama saboda hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam kana wato yusallimu ala sibyan idza laqiyahum in manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da yara ƙanana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama sannan mata ma ya halatta musu sallama saboda hadisin asma binti zai ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mu gungun mata ya ce mana assalamu alaikum manzan Allah ya yi mana me ya yi mana sallama da wannan ya nuna ya halatta a yi sallama idan za ka shiga gidanka duk da gidanka ne nan ma sai ka yi me sai ka yi sallama saboda karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zo za ka shiga gidanka ka ce assalamu alaikum bayan ka yi sallama akwai addu'a da dama ya kamata ka yi zikiri da annabi ya karantar Eh, ka ce bismillahi walajna wa bismillahi karajna wa ala rabbina tawakkalna sannan sai kai wa iyalanka sallama su ce wa alaikumus salam sannan sai ka shiga cikin gidan da sakekiyar fuska ka shiga da fara'a da murmushi amma in ka samu tuntirin jahili in zai shiga gida sai gafara dai kaga wannan abin da yake bukata a bashi wuri ba lada yake nema a wajen Allah ba wai wannan shi ma mai dama dama ne akwai wanda in ya zo gurnani zai sai ka ji mata suna gaya nan gaya nan ku kauce ku jaye to wannan ana neman gingime min jahili ya gama zama mai gingime min jahili in za ka yi sallama ka yi sallama in za ka shiga gida idan gidan haya ne na ma ana so ka yi sallama sai dai idan gidan haya ne idan ka yi sallama za ka shiga ana so ka ɗan dakata saboda tana yi wa wacce take tsakar gida ba matarka ba ce kaga za ta yi me za su dan kauce matarka kuma sai ta sai ta zo ta yi receiving naka shikenan lahiya lahiya sai ka wuce zuwa daki yadda ake yi kenan kar kuma kai ta sabon dan izala kasan sabon dan izala yana da matsala <laughs> sun da zai mata zai mata diba karama haukaciya ne bil haƙi da gaskiya ba da ba a gidan haya yake da kan ya zo kofar gida sai ya dakata sai ya kwana sallama da ƙarfi ya ce assalamu alaikum mijin aisha zai shigo to kaga idan ko wata mata tsakar gida idan ba aisha bace sai dai kaka. sai da kauce yadda yake kenan kullum zai shigo gida sai ya bada announcement sai assalamu alaikum mijin aisha zai shigo to nan sai matsala ta samu gobara ta tashi a ɗakin sa da daddare matar za ta ihu ya rufe mata baki yace wa ga miki mata ana so su yi magana a jimriyar ai tun da ina nan ne ya kamata ta je to mai gida kai sauri kana ga wuta da ci ka tsaya kana wani dogon furo ke gida ki dakata saboda ka sai gyara murya yace assalamu alaikum mijin Aisha zai yi ihu <laughs> wannan ya yi zafi da yawa ko bai zafi da yawa idan aka haɗu da kafiri wanda ba musulmi ba ya halatta masa sallama ko bai halatta masa sallama ba wanda ba musulmi ba wasu malamai suka ce idan aka haɗu da wanda ba musulmi ba bai halatta masa sallama ba bai halatta a masa sallama ba saboda hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yace la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kada ku fara yi wa yahudawa da nasara sallama ina fata an fahimci wannan manzon Allah ya ce idan suka yi muku sallama kuma ku ce wa alaikum ku ce me wa alaikum bisa wannan hadisin suka ce ba a yi wa kafiri sallama wasu malamai suka ce a kafirin idan kana dan jin nauyin shi kana ganin mutuncin shi to kana iya mashi sallama kana iya mashi me sallama aka ce me hujjar ku suka ce annabi Ibrahim yayi wa babansa ko baban kafiri ne a lokacin da baban kala a ragibun anta an alihati qala aragibun an qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya me annabi ibrahim ya ce? qala salamun alayk full stop full stop full stop full stop annabi ibrahim ya yayi ba musu sallama ko bai musu sallama ba baba musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne amma ya ce masa salamun alai bisa wannan wasu maluma suka ce ya halatta idan kana jin nauyin shi babanka ne ko dan uwanka ko wani mutum mai gidanka kana ganin girman shi ya halatta ka masa sallama ka ce mashi assalamu alaikum an gane wannan sai dai wasu maluma suka ce ba za ka ce wa rahmatullah ba in ka ce assalamu alaikum ya isa ba za ka ce me ba za ka ce wa rahmatullah ba imamu sha'abi shi ya ce wa rahmatullahi ma ka kara ba laifi imamu sha'abi ya yi wani sallama ya ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah aka ce ya za ka kara wa rahmatullah ya ce ah to laifi menene zan kara masa wa rahmatullah bayan Allah ya ce wa rahmati wasi'at ba mu ayatu wa rahmati kullu <laughs> shay Allah ya ce wa rahmati rahmata wasi'at kullu shay ta ya walaci kowane abu da musulmi da arne da dan wuta da aljanna da muhammadu da ibrahim da bulus da okonko da jonathan da bitrus da ba ko da rahmar Allah ba ta shafe shi ba ba wanda rahmar Allah ba ta shafa ba za ga rahmatu wasi ar kullu shi saboda haka sai sai alaysa fi rahmatillah ya shi ba cikin rahmar Allah yake rayuwa ba lafiya da yake da ita ba rahmar Allah ba ce abincin da yake ci ba rahmar Allah ba ne ruwan da yake ita kai danna masa wa rahmatullah ba matsala yanzu imamu shafi an gane wannan amma maluma sun firin jayar da kaulin farko cewa ba a fara musu da me da sallama saboda wancan hadisi da muka karanta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ji wani yayi karka dau zafi akwai hujja da yake da ita kuma akwai maluma na sunna wayanda suka kwankwada ba kurba suka yi ba suka ce suna tare da shi ina ba ta fahimci wannan wanda sun fi ni karatu sun fi ni tsoron Allah sun fi ni ikilasi kuma suka ce suna tare da shi an gane wannan suka ba da wannan fatawar saboda haka ba za ka yi jijiyar waya ba ba za ka yi jijjirewa ba to akwai wanda bai musulmi ma ba zai iya musulmi sallama ba musulmi ma wai sai samu musulmi sai rinka wasu yadda barbaro da barbaro wai malamin sai ya ce kai ya ma sallama ya zo <laughs> Allah ka raba mu da jahilci aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibu akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji hadisan falala sallama yaji falala hadisi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ranar shi kullum sai ya je kasuwa sai ya ce wa abokinsa ta raka ne kasuwa sai ce to mu je shi abokin ya dauka wani abu za a siyo sai rinka bi rumfa rumfa layi layi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sai ya gaji ya yi kura ya ɗebi zuwa ya yi teles ya ce to mu koma gida washe gari ya ce ta kira ne kasuwa yayi ta nausa sallama sai ya gaji teles sannan ya dawo ran nan yace wa abokin nasa da kani kasuwa yace ban zuwa yace ba gane ba ka zuwa ba yace kullu ka kwashe ni aje kasuwa kai ba abin da zaka siyo ba abin da zaka ya yace ban gane ba abin da zan siyo ba abin da zan sayar ba ga abin da nake a kasuwar ba yace me kake yin banda sallama yace to ina ma sallama take kai ni da ka ce assalamu alaikum lada goma ina zan yi ta kalmar shi lada goma cikin sauki assalamu alaikum 10 assalamu alaikum plus another 10 assalamu alaikum plus plus plus plus saboda haka ansa sallama abu ne mai girma kar ka kuskura a maka sallama ka ki ansawa kar ka kuskura a maka sallama ka ki ansa a ce ya kace to na sani ko yana da imani ko bai da imani ba wanda ya saka ba wanda ya me ba wanda ya saka duk wanda ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ka ce me in ya tabbata ba musulmi bane kuma ka ce wa alaikum ka ce me wa alaikum amma mutukar ka ganshi da kamanni na musulunci ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah babu wanda ya dora maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga alamun tashin alkiyama in ya kusa zaka ga mutum ba zai yi sallama ba sai in ya san wanda zai yi wa sallama in kaga an kai gaba zaka yi mutum sallama ba sai ka san shi yana daga alamun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa min ashrati sa'a alamuna ranar tashin alkiyama kaga musulmi ba zai yi sallama ba sai idan ya san ka idan ka haɗu da mutum ka masa sallama in ya ansa alhamdulillah in ya ki ansawa kai Allah zai baka ladar gurgudan inda ka tsaya in ka ce assalamu alaikum Allah ya baka goma in ka ƙara wa rahmatullah a baka ashirin in ka ƙara wa barakatu a baka nawa a baka talatin ko ya ansa ko bai ansa ba idan bai ansa ba kuma mala'iku waɗanda suka fi shi daraja a wajen Allah za su ansa maka kana da asara baka da asara saboda haka duk wanda ya gani kai masa sallama ko ya ansa ya rage nashi in bai ansa ba ma yayi me ya rage nashi Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna da sallama sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah ya ce Allahu Allah la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai shi wannan ita ce kalmar da ta fi kowace kalma tsada a duniya ba kalmar da ta kai ta tsada ba kalmar da ta kai ta daɗi ka a bautawa kowa sai wa sai Allah ka ga abu mamaki yanzu muka faɗa sai wani ya ce mun yi zagi da nan masu zagi-zagi mun ce kar a bautawa kowa sai Allah amma wai ka ce mun faɗi mummunan magana Allah ka gafarta mana wallahi ko kai ka ce ba ta da dadi Allah ya ce tana da dadi Allah ya ce duk kalmar da aka taba yi a duniya ba mai dadin wannan kalmar babu kalmar da ta kai ta dadi wannan kalmar alam tara kaifa daraba lahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatan asluha sadiqun كشجرة طيبة كشجرة مركبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله يتي بك يدى الله يبقى مثال دادة كلمة نمبر كلمة نمي دادي كلمة نمي تنتنو كلمة نمي تات wata kalma ce wannan abdullahi da abaz ya ce ita ce la ilaha illallah kar abota kowa sai Allah ba wanda ya cancanci abota mashi sai wa Allah ya ce ba kalmar da ta kai ta dandano zaki ne da ita cakwai cakwai inji Allah in ka ji baka jin zakin ta kaba ne wallahi ka shi shiga uku in ka ji baka jin me zakin ta kuma Allah ya ce babu kalma mai kyau kamanta wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Allah ya ce wa man ahsanu المسلمين ai la ahada a hasanu kawalan ba wani dan adam a duniya da ya magana mafi kyau in ji Allah man da ayi lahi kama wanda ya ce la ilaha illallah ka abota wa kowa sai Allah wanda ya ce ka abota wa kowa sai wa sai Allah ya kira abota wa Allah shi kare Allah ya ce ya faɗi magana tafi kowace kyau sun Allah ya bada shaida abinda muka faɗa shine mai kyau shine mai daɗi za mu daina faɗa ba za mu daina faɗa shine Allahu la ilaha illahu Allah ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi da masu son wannan kalmar da wayanda ma ba su santa da wayanda aka faɗe ta suka jiji ya wuya suka ɓata da Allah ya ce duk zan hada ku gaba ɗaya in tara ku a ranar tashin alƙiyama ba ku kwanto a wannan inji Allah wata rana gaba ɗaya muna muna gaban Allah kiyama ta tsaya duk an tada mu kuma rana ga wanda yake da barauniyar hanyar da zai kai ka aljanna Allah ya ce wa man asdaqu min Allah hadisa waye sai Allah gaskiya wajen magana to in ba wanda ya fi Allah wajen gaskiya wajen magana ashe magana nan da Allah ya faɗa da gaske ne la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi a ranar za a muku hisabi malamai suka ce kullun tauhidi yana tafiya da adalci kullun tauhidi yana tafiya da me da adalci yaya kullun tauhidi yake tafiya da adalci kun ga da aka ce Allahu la ilaha illahu isharatun ila tauhid sai aka ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi aka ce isharatun ila al-adl domin ranar tashin alkiyama rana ce ta me rana ce ta adalci rana da babu zalunci shi yasa suka ce wannan ma'anarta yayi daidai da ayat da ke Ali Imrana shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa kun ga shahida lahu annahu la ilaha illa huwa wannan isharatin ila tauhid wal malaika haka nan malaiku su ma sun shaida la ilaha illa huwa isharatun ila tauhid wa ulul ilmi haka nan ma abuta ilimi malamai su ma sun shaida la ilaha illa huwa banda jahilai banda me shi jahili ko ya ce la ilaha illa huwa zero in bai san ma'anarta ba shi yasa aka ce ko an ce ulul jahili su aka faɗa wa ulul ilmi dan me ba a shigo da annabawa ciki ba sai aka ce ulul ilmi saboda annabawan Allah ba jahili ko kwara daya da aka ce ulul ilmi su ma annabawan sun shiga ciki da wannan ne malamai suka ce dole ne a gare ka san ma'anar kalmar shahada matukar baka san me take nufi ba baka san ma'anarta ba to ko ka faɗi la ilaha illallah kai Allah bai karbi shaida daga bayar ba domin baka cikin ulul ilmi Allah ya shaida mala'iku sun shaida ulul ilmi sun shaida su kadai Allah ya karbi shaidar su malamai suka ce haza isharatun ila tauhid sai Allah ya ce qa'iman bil qisti Allah kuma yana tsaye da adalci kun ga haza isharatun ila maza isharatun ila al adl sanan suke tafiya a tauhid wal me wal adl a suratu daha Allah ya ce innani ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri sai ce inna sa'ata inna sa'ata atiyatun akadu فيها لتجزى كل نفس بما تسعى kun ga Allah ya ce inna ni ana Allah lalle ni ni ne Allah in ji Allah Allah ya ce la ilaha illa ana ba abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah kai ka je da Allah yake magana banda Allah wa waye sai faɗi wannan magana Allah kaɗai ke iya cewa inna ni ana Allah la ilaha illa ana amma wallahi akwai wanda akwai wanda shi da kansa yake jin shi Allah ne akwai ko wanda subhanallahi ba dama ya ce sai dai ya ce subhani akwai wanda za a ce masa rabbul izzati ya ce na'am shi ya da shi ne rabbul izzati ana yi wa Allah ganganci a duniya Allah ya ce innani ni Allah lalle ni ni ne Allah in ji Allah la ilaha illa ana ba abun bautawa bisa cancanta sai ni in ji Allah to wani ma ya zo la ilaha sai ce babu sarki sai Allah a ƙarya kake ko a sokoto akwai sarki ko babu a gwandu a kano a gombe a hadeja a a a a ba shi ne ma'ana babu la'ilaha illallah ba shi ne ma'anar me ba la'ilaha illallah ba ƙurani ma yadda ana iya samun sarki banda Allah ƙurani ma yadda yanayi kuna kallo na

amma qur'ani ya bashi matsayi shi duk da sunan Allah ne al-malik duk da sunan Allah ne me al-malik ko al-malik ba sunan Allah bane sunan Allah ne ba su ko aya da yaran ramma مالك يوم الدين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام Allah amma wani malin ma Allah ya bashi malikun shi ba wa qala almaliku kutu tuni bihi astakhlifu wa qala almaliku wani mai mulki a zamanin annabi Yusuf an gane wannan idan kake babu sarki sai Allah ba la ilaha illallah kake fasarawa ba ne kake fasarawa a ita la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin ba abun bautawa bisa cancanta illa Allah ta Allah a akwai abubuwan da ake bautawa amma sun cancanta ban cancanta ba waye ya cancanta Allah shi kadai ya cancanta innani ana Allah la ilaha illa ana Allah ce fa ni ka bauta man ni kada in ji Allah wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah da zikiri domin tuna ne da ambato na inji Allah malamai suka ce haza isharatun ila tauhid sai Allah ya ce inna sa'ata atiyatun akad ukfiha litujza kullu nafsin bima tazza eh litujza kullu nafsin bima bima tazza malamai suka ce haza isharatun ila al-adl Allah ya ce tashin kiyama gaskiya ne Allah ya ce na kusa in ɓoye ta saboda kowace rai in sakan ka mata ba zan zalunce ta ba da abinda ta aikata zan sakan ka mata haza isharatun ila maza isharatun ila al'adal saboda haka da tauhidi da adalci tare suke haduwa ba ta rabuwa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbida daga ta Allah rama kada ka ci gaba ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar ya zuwa yanzu kwamitin marayu ya tara kuɗi cash banda irin wannan dala-dala ta tunamin zannuwa da shaduri da ake tara kuɗi cash naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da talatin farawa aka yi da yadda Allah inda ya sakwatawa ne duk wani maraya da zai shiga hannun kakanika ne, bana da yadda Allah talakawa bayan Allah su ne gata a wajen marayu bando shada ashirin tura mai dari barista bello birnin kebbi a takbir a takbir barista ne motsa da ya lauya masanin dokokin kasa kuma honorable rana da eh, eh, barista ɗan mike kada ina so su maka kabara tun da kana kusa in ya mike ku yi kabara <laughs> eh, tarar na hila fatazzarihi wa fi aswabihi asarin hasuru wa yu'jibuka dariru idza tarahu fa yuklifu zannaka ar-rajulu dariru abinda barista ya bayar turmin atamfa dari turmin shadda 120 ya ce yana so marayu guda 220 su samu tufafin sallah barista Allah ya saka maka da alkhairi Randa 'ya'yanka za su zama marayu Allah ya zama mamaye a kansu kai kuma Allah ya hana ka ganin abin da kake ki da jin abin da kake ki duniya da lahira jahannama hanyar da ake bi a taimaka Allah ya nuna maka da mu gaba daya wani bawan Allah ku ce Allahu akbar ya aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu ashirin kuma ya ce yana buƙatar bayan Allah ku taya shi da addu'a yana roƙo Allah ya bashi haihuwa ya Allah wannan bawa naka ka ba bashi haihuwa in ka tashi ba bashi da kuma ka bashi mahadacin alƙur'ani mai girma kamar Allah Ahmad Suleiman Eh, irin sa zai haihu kaga ya haihu a matsala kenan <laughs> sai wani bawa Allah shi kuma ta hannun babban limamin mu na masallacin juma'a malam usman da bagin ardo ta hannunsa wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka sa aljanna ta zama koma mu gaba daya Allah ramma mai Allah zai wasa kwatawa idan sun yi aiki da wa'azi wa idan la'atainahum min ladunna wa idan la'atainahum لدنا أجرا عظيما لألا ذي قال مسلشي وهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله